كم اهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص da yawa mun hallakar da karnukan da suka karyata mazaninsu suka rika kira suna masu neman taimako a lokacin da azaba ta saukar masu amma lokacin ba na ba ne daga azaba ballantana neman taimako ya masu amfani